السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاكركو دوتا سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan tara da 2021 Allah tabaraka wata alamun muke roko bai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin mukaddima ta wannan littafi mai albarka wa nuniya wanda yau za mu yi tarjamatul allama salih bin fauzan al-fauzan Allah ta'ala shi wannan yana raye wanci zaka ga an yi maganar su su wadanta a ce rahimahullah ta'ala ba su raye su wannan Allah yana nan kuma yana ta aiki tukuru kamar yadda kuka sani wanda mutum ya duba na sai dai tsufa sosai ƙuranan nan an nuno shahara ne ya tsufa sosai tun da ya wuce shekara tamanin ko ya tsufa sosai amma dai yana nan kuma irin waɗannan abubuwan kullum mutum zai tsaya kalle su a ce ma yau wani tun yana ɗan shekara sha ke ta aikin musulunci na Allah ya raya shi kai shekara tamanin da wani abu yana ta yi ku kalli imamu malik yana ɗan shekara sha ya fara fatawa ya yi shekarun nan da ya kwashe shekarun tsufan shi ba inda yake sai wannan aikin 86 shekara 86 yana dan sha ya fara sai dai shekara 86 to irin waɗannan abubuwan kullum fa'idarsu shine mutum shi ya tsaya ya kalla kamar yadda muhammad hassan ya rubuta wancan littafi na shi cewa ma za ka damta harafi kai ne ka gabatar ma wannan addini kowa ya tsaya ya kalli kansa a ciki ya kawo abubuwa waɗanda rannan nan su ne muka hararo ya yi magana ya ce idan tururuwa akwai babban gudunmawa da ta ba al'ummanta alhudu-hudu akwai babban gudunmawa da ya ba al'ummansa to ni da kai da ke ya ce mu yi ƙoƙari kada alhudu-hudu ko tururuwa su fi mu amfani tururuwa malazani ji wani daga amerika ya ce a gaida malar sani da wani gani malar sani ya ce malar sani nan shi malar sani nan wane ne shi ya ce malar sani ya ce da ce wai tara ita shi ka yi na so ya wata rage son malar sani nan ya zo ya zo najeriya a zuwa nuna mai malar sani haka abu yake to abinda muke cewa malam sani ran nan makaranta tururuwa da ta ga annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya taho da rundunarsa wannan runduna wanda take mai dan karen yawa sai ta sanar kuma ba ba magari da yawa shi ga inda ya taho ya zo ya da su a sha tururuwan nan ta yi kokari ta sanar a kai shela ta ce ya jama'an tururuwa kowa ya kokari ya shige gidansa saboda ga annabi suleiman nan da sojojinsa kada su tattake kuma su sani ba kaga gudun ba gudun ta bayar ba ta nuna kishin al'ummata tururuwa alhudu-hudu shi ko ya tafi ma wani gari ya je ya gano ana banna ana bautar wani allah ya dawo ya kawo kara wajen annabi suleiman cewa ga fa abin da ya je ya gani a wani gari har da faɗa ma ya yi a kai kai ce ya ce yanzu mutanen nan ba za su bauta ma Allah baraka wa ta'ala ba wanda yake fitan mana da abin da muke ci sai magana allazi yukhrijul ya ce yanzu ba za su bauta ma Allah wanda yake fitan mana da khaba khaba ne dan abin da suke tsinta na tsuntsaye suke ci yanzu a kwatanta abin da muke ci da abin da tsuntsu ke ci amma bai maganan mu ba shi sai kalli kanshi ya ce yanzu nan mutane bai cancanta ba ashe su bauta ma Allah wanda shi ke ba mu abinci kai kuma da aka zo wurin aka ce kai ma kai sujada aka ƙara zuwa aka ce to za mu duba wannan al'amari da kai dan haka za a baka takarda ka kai mata alhudu-hudu ya kara ansar takarda ya tafi ya je ya kai takardan nan ya aje ta inda ya kamata aka ce to ka zama ɗan leƙen asiri ka aje takarda sannan ka kallo ya kuma suka yi ya tsaya wani wuri ya ɓoye ya aje takarda ya ɓoye ya aikin ɗauko menene sakon da zai kawo annabi suleiman ya ɗauko ta dalilin wannan annabi suleiman ya ce nasara a kansu allah ya ba shi iko bai ba da gudunmawa ba to mu me muka yi mutum ya auna yawan shekarunsa ya auna abin da ya aikata yau inda mutum zai je a ce ga aljanna nan shiga me mutum zai kawo muhimmi wanda kowa in ya gani zai ga cewa wani abun babba ne a ce shiga aljanna nan yanzu wani sai ya ce la tuhmit ka. ya ce kakka kulle ka kama buɗe shi ka bar shi ma za ka tanta lihadaki kakka kulle idon ka buɗe idon ka sosai ka kalla ka ga me kai ma wannan addinin addinin nan fa galibi mu muke ci da shi shi bai samu abin da zai ce da mu sai dai kawai mu tashi mu lafiya mu ce muna cikin shi muna cikin shi muna cikin shi duk da na san ba mutane iri ba bane akwai wanda Allah ya taimake su sun gabatar da abubuwa fatar da muke Allah ya karba amma mutum kullum ya rika auna yana kallon waɗannan abubuwa kaddara ma mun yi to ba ku sani ba ko an karba kuma ko ba karba ba Shi ne babban abin tsoron ma in ma an yi to ba sani ba ko an dace ya karba ko ba karba ba so da aka waɗannan su ne abubuwan da za mu ta kallo game da waɗannan bayan Allah ana karantawa akwai na hafcan ƙasa da ya kawo ya ce ai kataba duk tarjama ai adil ar wanda ya rubuta wannan shine adil ar shi wannan wa mari da kuma wanda ake ce ma wani al-asim al-muri fi muqaddimati tahqiqihima wajen muqaddima da suka yi wajen da suka tace likitabi sharhi manzumatul ha'iyya fi aqidati ahli sunna wal jama'a a lokacin da suka yi wannan magana akan wannan littafin wanda shi malamin ya rubuta sai suka yi muqaddimar sa a karkashi can suka yi bayani Sheikh Allama Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wanda yake wani shi a daru wannan taba nasu al-asima lin nashr wa tawzi' at-tab'at al-ula wanda aka yi a 1428 hijriya wanda ya daidai da 2007 miladiya al-mabhath al-awwal shine ismuhu wa nasabuhu wa nisbatuhu sunansa da nasabansa da inda ake jingina shi huwa salih bin fauzan ai abdullahi wanda bini fauz bini salih bin fauzan bin abdullahi ali fauzan rahimahullah ko mu ce hafizahullah min ahli ash-shimasiyya min qabilati dawasir wannan kabilan su ne yana daga cikin ahli shamasiyya wannan min qabilati dawasir kabilan su ne al-mabhasu thani mauliduhu wa nash'atuhu zamanan wa makanan waye haihuwarsa sannan da tasowarsa da zamani da wuri inda ya zauna zamani da wuri kaza wuri da sheikh hafizahullahu ta'ala an haifi wannan babban malami am alif 354 hijiriya fi madinati shamasiya fi mantiqatil qasim a can bangaren qasim fil mamlakatil arabiyyah saudiyya nan aka haife shi wa fiye waliduhu wa huwa salih ku duba duk inda aka kawo waɗannan aglabiya sai ka ji ma dan ka gane abin daga Allah ne wanda zai kula da su muhimmi wanda zai zama babban abin da ɗawainiyar su a hannun su take suna ƙanana suke mutuwa domin shi ma ga ya taso mari maraya ne wancan ma da muka gama maraya ne mafi yawancin su maraya ne ka kalli imamu shafi maraya ne ka kalli imamu malik maraya ne ka kalli imamu ahmad maraya ne duk kai sabo lissafo zaka za ka gansu marayu ne sadda suka mutu iyayensu suka mutu suna da matukar buƙatar iyayen kuma domin suna yan kanana ne wannan ke nuna ma al'amura a hannun Allah suke abinda Allah ya so ka zama za ka zama don haka kakka kashe wani dan tunanin wai in baka nan me zai yi ya za a yi kai na sha gaya mana cewa game da 'ya'yanka da iyalanka ka ɗauki kanka kaman bututu bututu makwarari nake nufi wanda zubowa ake yanzu makwarari ina ruwan shi da ruwan da zaka zuba malam sani in ka samu ruwan kawai ka sa shi ka kwarara ran da ya fashe ba sai ka nemo wani to kamar mu ma bututu ne arzikin wanda zai rayu karkashin mu kaman bututu ne a kwararo ta wurin mu ya biyo ta wurin shi zorar da bamu nan sai a ɗauko wani bututun wataƙila bututun ma nan ƙato ne za a samu ya kwararo da yawa kana tunanin ka ce sai ka yi kaza kai dai kai wanda aka saka a lokacin da kake raye kamar yadda zamu gani nan gaba cikin wannan littafi mutum yayi abin da aka sa shi sauran kuma yaban ma Allah tabaraka wataala kuma kai ma sai ka auna kai lokacin da aka bakka kai kuma da ni aka bakka ka zo har yanzu kai ne aka aje ma da ka zo har yanzu amrun mun duka abu nafsu shay ya fito ko to saboda ka waɗannan su ne abun nan din su dan haka ya mutu yayansa sun rasu yana dan karami fatarabba fi usratihi haka da irene shi a cikin yan uwansa cikin jama'arsu wa ta'allama alqur'ana wa mabadi alqira'ati wal kitabati ala yadi shaykh Hamud bin Sulaiman Atilal rahimahullahu ta'ala ya koyi karatu Qur'ani wa mabadi alqira'a da abubuwa na farko na kira da ake koya wa yara na sha gaya mana nan yana da gayatu ahammiya ka nemo littafi ka nemo kullum muna saita mutane akan irin waɗannan suna da gayatu hamiya wato shi yaro hanyar da Allah ya bashi sai abu wani abun in yi sai ka rasa ma yadda aka yi koyi abu. amma dai so ake kai ka bi a salib ɗin da aka ce ayi wani abun in ya koya baka sanin ya sani sai wata rana kuna magana sai ka ji ya sani saboda abubuwan da kake shi na ma'aluma kakkai rena wani abu wani littafin zaka shi. kaga kaman bai gane komai ciki ba ciki ya ga wani abin da kai ma baka ganshi ba ma a kuma zai koya sai shi yasa ake hada masu waɗannan littattafan ka gani da yawa wani kawai kallo yake yi kawai yana kallon hotel abin da ke ciki ko yana kallon rubutun da ke ciki sai ya fahimci wani abin da kai baka fahimta ba ko kuma ya tambaye ka kaji yayi ma wata tambaya ce baba ya akai kaza ya zama kaza a wannan littafin shi yasa muke nuna muku kun ga wannan littattafan da ake sayar ma yan yara wannan karatu musawwaran nan da karatun rashida suna da gayatu ahammiya wajen yaro suna koya mai abubuwan da zai iya fahimtar yadda abu suke ya fahimci sunayen abubuwa ya fahimci yadda ake rubuta su ya fahimci iya rubutun kanshi a ba shi waɗannan littattafan da suke da faware wanda babu wurare ba komai a ciki shi bai da aiki yanzu in ka ba shi aikin yi zai shiga ciki ya ta jagwalgwalan shi wannan jagwalgwalan da yake yana da fa'ida sarakuna kalifofi suna ɗaukar ‘ya'yansu su kai su makaranta saboda su koyo rubutu su koyo karatu sai ya ce kai ɗan gidan sarki ne komi za a iya ma banda waɗannan kaga in ka tashi baka iya waɗannan ma ko kana sarki ko kana shugaban duniya muddin ka karanta ba ka rubuta akwai matsala to za su kai ‘ya'yansu su ce ku ‘yan gata ne amma a nan ba za a yi muku gata ba 'ya'yan sarakuna 'ya'yan khalifofi sun bar gidan iyayensu saboda waɗannan karatu da rubutun nan kafin ko dai khalifa ko amirul khalifa mu ce khalifa ba zai so 'ya'yan shi na rayuwa wani wuri ba amma saboda karatu da rubutu su iya sun raba su da gida saboda ku kalli harunun rashid sai mun karanta nan harunun rashid ya ɗauki ɗan shi ya kai makaranta ya bi ɗan wata rana ziyarar bazata ya je ya tarar da ɗan a makaranta ma yana zuba ma malam ruwa malam na alwala ya yi fushi kawai ya koma jefe ya fara fada ya ce ni ba abin na kawo ɗana ya yi kenan ba ah, mutane suka yi mamakin kamar malam ya yi laifi ya saba ba khalifa aka ce ya ce ina ya ce ai ni so yi ɗana in ya zo nan kada ya tuno da gidan da ya fito da haka kamata ya intarar da shi yana zuba ruwa yana wankewa ba yana zuba ma ruwa kana wankewa ba a'a shi ke zuba ma ruwan yana kuma wankewa ka auna ta ga ka ga wannan yanzu wannan dan ya zai ji ba nuna mai mahimmancin ilimi ba aka ce ya baro gida ne dan ya zo wurin kamalan ya koyi ladabi ya daina tunanin ya fito daga gidan sarauta da haka kamata in tarar da shi yana zuba ruwa kuma yana wankewa saboda ya san mahimmancin abin da aka kawo shi nan wurin ya koyi adab ya koyi tarbiyya ya koyi karatu da rubutu makaranta ce kuma ya mun ga mun faɗi nan cewa shi Umar ɗan Abdulaziz ɗan shi ne ma ya kai Madina tunda shi dama kun san Umar ɗan Abdulaziz malami ne bi ma'anar kalima malami ne bi ma'anar kalima kafin ma ya zama tunda ya zama gwamnan Madina kafin nan ta shi malami ga ya zama gwamna a Madina sannan aka zo aka naɗa shi Allah ya kaddare zama khalifa na aka kai ɗan shi karatu ɗan nan ran nan ya yi laifi aka yi ya yi laifi guda hudu saboda haka aka yi cajin ɗin su kamar yadda ka sa a nema kadin ya yi laifi aka rubuta takarda aka ce ka zo ka aiko a ɗauki ɗanka ba za mu iya karantar da shi ba domin zai ɓata wasu yayan ya yi laifi ya yi laifi guda hudu na farko yau ya rasa sahun gaba a masallaci kaji malam sani ya rasa sahun gaba na biyu ya rasa kabbara harama na uku ya rasa karatun fatiha na hudu ya rasa raka'a sai da ya ciko domin ci imam jagoran malam ya waiwayo ne ya shi ya tashi yana ciko raka'a kuma ba tsawon farko yake ba yana tsawo na baya yana ciko raka'a kuma an tambaye shi me yasa yi lattin nan ya zo nan ya ce ya yi latti ne saboda ya makara wajen aimai wanka a gyara mai gashi yaro ne karami fa maman shi eh, wannan baiwa ta ce ita ce ta makara ba ta gyara mai gashi bai taho su kuma gashi wurin su kaga da yadda yake aka tura ma khalifa aka ce zo da shi saboda wannan ɗin aka ci gaba haka kada ya bata wasu ƴaƴan akwai ƴaƴan wasu kuma ƴaƴan buban na khalifofi ne su mhm, su ba wasu shi kuma khalifa in eh, mu ne malam sani eh? khalifa sai ya rubuto da bada hakuri ya ce a yi hakuri yanzu nan za ya ce a yi haƙuri muna ba da haƙuri insha Allah laifin nan ba zai maimaito ba kuma tun da mun san da menene matsalar da ta sa ya laifin za mu tara yadda wasu laifin ba zai ƙara maimaituwa ba ya ce gyaran gashi aka tsaya mai ko to yanzu an haɗo shi da wanzami wanzamin zai zo ya zauna nan tare da su duk sanda ya gaɗe ga gashi ya fito aikin shi mai ƙwarya molo ba zai ƙara barin shi da gashi ba balle har gashin ya zo ya sa za a ce za a gyaran gashi sai kuma wata matsalar ta samu amma wannan dai an yi maganin ta an haɗo takardar nan da wanzami wanzamin nan kullun zai mai kwari da ya ga gashi ya zo aikin shi mai kwari molo shi ne har zaman lokacin da yaron zai gama karatu ya zauna aikin shi shi da aka ɗauko shi yanzu atti faɗan khalifa duk sadda ya ga gashi ya fito ya mai kwari molo shi ne aikin shi haka kuma aka yi har yaron ya gama karatu ya koma gida kaddara ka gani malam sani yanzu yaron na ya tashi rai na karatu ko rena malamin da ya karantar da shi amma yanzu fa da makarantar islamiyya da makarantar boko ba inda bamu da labarin ɗalibai sun mamari malamai da ta bokon da ta kuma kowace cewa akai ɗalibi yanzu mai karantar da kai ko a ina ne a ce yau dalibi ya tashi ya mari malami kuma ya kwana lafiya a makarantar boko an yi a islamiyya an yi inda islamiyya kadai ake yi sai mu ce dan ma sun rena islamiyya ba sa santa to wadda suke son ma makarantar boko ɗalibai na marin malamai yanzu kuma zauna lafiya kwana lafiya su mammare su yanzu duk wanda ya makaranta nan cikin mu ko a ta boko haka muka yi malaman mu da suka koyar da mu a makaranta mu mare su ko mu gaya musu magana na wa alaikum salam eh eh to ka to to kaga dan wanda ya wuce ka aji ba kai saka rena shi to shi mai wannan sajan fa shi wannan ba kaman baba bane ma aka gan shi shi malama wuri ka zaki sajan wai dai a ƙara dai fahimta abu sajan din nan wanda ke zama makaranta sajan a ce yau ka zaki sajan ka duba ba a lokacin kana makaranta har wani community work ake a baka wani wuri kullum sai ka nome shi ne ciyawa kuma baka ka bar shi baka nome shi ba to wannan portion din da za a ba mutum a ce gashi nan naka ne kullum ka san ko ko wane ne ko dan waye sai yana da portion din nan sai ya share shi in lokacin damina ne sai ya nome shi yana ka san wurin ka da sassafe da zaka tashi ka je ka sa ya ka share shi ta amma yanzu ba sau da aka ko shi din ya lalace babu tarbiyya babu abun nan kuma duk wanda ka sani yanzu a kololuwan nan da ake magana irin waccan yiwu ba irin ta yau ba da ake marin malamai na to ka gani kuma wannan kuma ne masifan iyayen ma dukan su ma yaran su ba su yi ba zagi duka har da kisa ba sosai to Allah ka ba mu mafita wannan ba muna kawo su bane dan muna jin dadin su illa kawai dan mu gane matsalar mu yanzu babba ce ta yi girman da bamu san ya karta ba to kun dai gani so ka babu maganar tarbiyya duk wanda zai amfanar da kai ko a rayuwarka ta lahira ko a rayuwarka ta duniya ne ya amfanar da kai ya cancanci ka saka masa alkhairi ko malaminka ne kada ka ga wajen ya koya da kai a makarantar boko ba dai malaminka bane kuma ya amfanar da kai wannan ka'idojin da zai zo tsaya kuma ni wani abu da na fahimta ba duk wanda ka sani in dai ba lalacewa ta yanzu ba malami da ka sani ko a makarantar boko ne da a matsayin uba yake zuwa aji abin da yake fata ku zama mutanen kirki ku zama ku ne wakilanmu wata rana ko ba haka bane wannan tsaye da mutane ke yi ba wanda zai ce a makaranta malamin shi ya koya mai ita ko abokan ne in kaga mutum ya zo yana rashin mutunci yanzu wallahi bai sai ya ce malamin sa ne ya tsaya gaban su a aji ya ce su yi haka ba ko zai ce sai dai mai karya to ka gani to amma ka kalli yadda abubuwa suka koma yanzu to aka dole ne mu yi ta tunanin waɗannan abubuwa mu shafi Allah dai ba mu mafita amma dai ba ma kalla abubuwa da ni ne wanda ya cancanci abin nan ne su to kuma sannan mutum ya zo ya watsi da yaransa duk yaron da ya girma bai iya karatu ba da rubutu da ya gane mahimmancin iya karatu da rubutu sai ya zarge ka ko kana raye ko baka raye sai ya zarge ka ya ce ka cuce shi ka ga dai wataƙila ka ce ka sa shi makarantar ya zuwa to duk da haka nan sai dai ka fita a wurin Allah in ka iya yin ka shi ne bai yi ba to in ya radda ya zarge ka shi Allah dama yana nan tun azal yana nan tun abadal abadi yana sane da komi ka ganye ma karya dai shi Allah ya sani ko gaban mutane ne ya zauna ya ce iyayen mu sun cuce mu su mutane in ba su san ka ba ba su san yadda aka yi ba ai za su ci a kai laifi amma wurin Allah ba kai to amma ba dan da zai girma ko iya ta girma ta gane mahimmancin iya karatu da rubutu sannan kuma iyayensu ba su ba su taimake su suka iya wannan abu wallahi sai sun zarge su so nawa kake zama ka ji wasu in sun zo an yi karatu da rubutu ko sun ji wani ya ce iyayenmu ne suka cuce mu a sun sa ku makaranta kuka ƙi su ce ba su matsa mana ba ka gani to wanda kuma aka matsa mashin ya zo ya yi yana tuno da wahala ranar nan muka faɗi muna jero irin wannan magana wani daga cikin mu nan doctor ne da muka yi maganar makaranta ya faɗi nashi ne ma na faɗi nawa ya ce shi ya tuna sanda aka sa makaranta akwai ran da bisa wuya ake kai shi makarantar da tsiya a ɗauka a sa bisa wuya na ce mai niwa na tuna sanda muke makaranta akwai ran da daddare kawai na tuna gobe akwai makaranta kaga da na yi wuf na shige karkashin gado aka tashi aka yi ta nema malam sani aka yi ta nema na ina ji ina karkashin gado sai zan daji tukuna ana shiri ma za a shiga daji ana magana watakila gigin bacci ya daukan na yi daji gigin bacci ne sannan da wani ya ƙara zuwa karkashin gadon ya motsa kawai na ya motsi aka fito har na yi zazzabi na yunwa a karkashin gadon aka fito sai aka koma ta kan zazzabin da gangan kuma na shi karkashin gadon nan saboda kawai na ga gobe akwai makaranta a wani zuka gaya ka gani ana zari ta ka gani to yanzu za ka gyara yan kanana haka in ka ce masu suka tambaya su da kansu za su ce akwai makaranta gobe wani in ya tambaya aka ce mama akwai makaranta gobe aka ce akwai makaranta ce inna lillahi wa inna ilaihi yadda ka sanya haƙi haka yake ganin gobe za a je a biye mai ba za a biye mai ba ka za a ta lallashe shi kuma kana da mahimmanci kai za ka lura sosai a cikin gida sai da ba da misalin nan yaro yanzu in bai son zuwa makaranta shi maman shi da take sa shi zuwa makarantar nan kullum tana tare kullum suna tare tana sa shi zuwa makarantar nan ganin da yake ma wata zaluma ba ta son shi to da ya ga kai ma ka ce makaranta aka ce gashi fa yana kuka ba ka fito ka ce kai makarantar kai faɗa daga nan sai ce kai abun nan da gaske ne wa in mutum bai yi shi ba ashe ashe wannan wani daga nan ba zai kada cewa ba za a makarantar nan ba da ya ji ashe haffa ba ya yi magana saboda shi ɗa a galabi ya gani yake yi daga famaman shi to in an shanya kowa to sai baban shi radda ta ko laifi aka yi mai zaka ga ana yana ta faɗi can radda ta ɓaci sai ce to ba zai gaya ba baba haka ƙarshen magana kenan to radda ya ga baba da kanshi ya ce a je makaranta sai ce ka ashe aikin nan babba ne mun boni so da ka dole sai an yi tun da habba ba ma ya ce sai an yi ashe abun nan dole sai an yi ashe ba mace kadai take ta sai ya abun nan to da gaske ne kana yi mai magana kai mai tsawa wani daga nan iya mike shi kenan to shi yaro kuma na sha maimaita mana maganan nan ya tashi yana karami yana yin daidai komi shine abun mamaki amma ya bauɗe yi nan a taro yi nan a taro yi nan a taro shine ɗabi'ar yaro saboda haka kada a gaji a yi kuma a yi addu'a a yi kuma a yi addu'a a yi kuma a yi addu'a wani kana nan in Allah ya yi maka tsawon rai Allah ya taimake ka yi shiri wata nan sai ya dawo ya baka hakuri waɗannan abubuwan da aka yi ta fama da shi sai ya dawo ya bada hakuri ya ce a yi hakuri a ya fi mana abubuwan da muka yi baya mun san mun maku ba daidai ba amma a ya fi mana waɗannan me ya kai haka ba ka an gama ba sau da ka mu yi kokari mu ba da muhimmanci kowa ya iya daidai abin da za a iya kada ka dau ɗanka ka kai makarantar da ka san ba za ka iya ba dan ka ga suwa da sun kai nasu wurin kai dai kai iya kokarin ka ya zama ka sama masa inda shi ma yana zuwa ana yin karatun nan ana yi abin nan daga Allah ne mu nan yawancin mu LBA muka yi amma Allah ya sa muka dan fahimci abin da muka fahimta yaran masu kuɗi suna makarantar su yanzu dadda dai da can babu ma amma ko yanzu kaga waɗannan wannan makwabcinka kuna gida ɗaya wannan ya kai nashi can wannan ya kai nashi can wannan ya kai nashi can kai ma ka tashi ka kalli inda zaka iya kai naka ka kai shi kada ka ce ai makwabtan ko ba ta ta ce ita fa so take yaran can sai an kai naka can wurin tana ji yadda yaran ke ta karatu ka ce to abin da za a yi mu yanzu iya nan za mu iya mu kai su sauran wanda ba sa yin in kin zo ƙara masu ku cike wurin a cike wurin abun nan daga Allah ne sabab kawai za a yi in kai sabab din nan Allah ya sa za ka samu za ka samu kowa ya samu daidai ƙarfinsa, kada ka kai su inda ba za ka iya ba abin ya fi ka, to kai su daidai inda kake iyawa gwargwadon hali ka iya biya kuma ka ɗauki abin da mahimmanci ka rika biyan malaman nan haƙƙinsu, idan kana ba malaman nan haƙƙinsu, za ka gama suna son 'ya'yanka ba wai sai ka zo ka ba su kuɗi ba a'a hakkin da ake bin ka ka rika biya zama yaranka kullum kana kula da su an ce a kai masu littafi ka saya in an ce a biya kuɗin makaranta ka biya radda ka ji kuɗin ya gagare ka sai ka nemi wata kuma daidai da kai ka ce to gaskiya ba laifi aka yi man ba amma yanzu kuɗin makarantar nan ba zan iya biya nan ba da haka zan canza musu wata makaranta daidai da ni kusa da ni ko kusa da gidanka ko ina ne inda dai ka san za ka iya sauran kuma kamar ma Allah kai ta'adda amma a ce yara ba sa makaranta suna zaman su ba wadda suke yi ba su sana'a ba su komi a ba su haka nan shi ta yawo suna abin nan cikin gari a cewa yara mutane su rika cewa wai makaranta saboda haka sai an ɗau yaro ya tafi makaranta yana ta bara ba karatun yana yawo da cikin tsumma da abin nan wai a cewa shi ne zai mu ba mu san wannan ba a addini wanda ma suke faɗin son zuciya suke domin ba malamin da zai zo cikin manyan malaman nan ka ce bai koyi ta'alimin muta'allim bai san shi ba ya kai shi ya sani a sani ala kuma a ciki muka karanta wanda ya kai ɗan shi makaranta shi ke zuwa yana ziyartar ɗan yana kai mai abinci ko har wata rana ya ce masa ya daina cin abincin ma kasuwa ya ce ya daina cin abincin saye ya daina wata rana ya zo ya tarar wani abokin shi ne fa malam sani ya je ya sawo gurasa ya kawo ya bashi da baban ya zo ya ce ina ka samu wannan gurasa ya ce wani ne ya bashi ya ce ba za ka yi albarka ba ce karatun ka ba zai ne ce ni da na ɗauki ɗawai ne in rika ciyar da kai da abinci na da komi na ina baka dan karatun kai albarka ka je ka an so abinci daga wurin wani ka rika ci ka san inda ya samo shi ka ji ba ka san inda ka ya samo to mu ko yanzu da gwalgwalo fa mutum zai yi ma ya kashe wani ko ya yi wata banda sai a ce sai ko sai ya sadaka ya ba almajirai ko sai waina ya je ba almajirai laifi bai babban laifi amma sai je ba almajirai kuma sakamakon abu. kuma almajiran na cewa suna ana so su albarka ta yara su albarka kuma su masu maganan nan sheik abdulkadir jailani da muka yi maganan nan yana yaro karami zai tafi karatu neman ilimi mamansa shi ma maraya da zai tafi makaranta mamansa ta ba shi dirhami na manta da dinari na dinari kalla fi dinari arba'in ka kalla mamansa ta ɗauko dinari arba'in ta ba shi ta ce ka tafi makaranta sannan ni kuma zan ci gaba da ɗaukar ɗawainiyanka da kaɗi da nike yi ina tura ma kuɗin makaranta haka ga makaratu amma ina da wasiya ɗaya da zamma wasiyar nan shi ne kai gaskiya duk inda za ka shiga kai gaskiya yana ɗauke da dinari arba'in ɗin shi ya je tarar da 'yan fashi sun tana hanya aka sauko da kowa aka ce kai yaro koma nan yaro ina ya ga kuɗi ko yaro na da dinari arba'in ba su sani ba sai su zo su zo wajen manya su caje wannan kana da kuɗi mutum ya ce bai da kuɗi a caje shi a samu kuɗi a ce oh Allah ke kai mutane sun lalace ba su faɗin gaskiya kana da kuɗi ka ce baka da kuɗi ka dan fashi fage ta haka a caje mutane a caje mutane sannan aka zo kan yaro aka ce yaro shi ana ma tunani a kyale shi aka ce kai yaro kana da kuɗi ya ce ina da kuɗi kana da kuɗi ya ce ina da kuɗi har nawa ya ce dinari arba'in suka ce kai wani irin yaro ne yaya aka yi kana ganin manya na kariya suna cewa ba su da kuɗi ko mun caje su mun ga kuɗi kai ba a taɓa ka ba ana ma tsammanin baka da kuɗi ka faɗi gaskiya ka ce kana da kuɗi kuma sannan ba haka na har dinari arba'in ina ma ka samu dinari arba'in ya ce to shi maman shi ta ba shi dan makaranta ne za a karatu ne maman shi ce ta ba shi ko maman shi ce ta mai wasiya duk yadda tsanani ya faɗi gaskiya sai suka ce ta wannan yaro sai an kai shi wajen oga aka ɗauka aka kai shi wajen ogansu shugaban yan fashi aka ce mai ga wani yaro nan mai abin mamaki kaji kaji kaji aka karanta aka ba shi labari sai kawai fashe da kuka shugaban ya ce yaron nan a ce wannan ɗan ƙaramin yaro mamansa ta yi masa wasiya ya gaskiya kuma yanzu yana wurin da maman nan ba ta ganin shi kuma ya yi gaskiya mu kuma Allah ya umarce mu ya hana mu banna Allah kuma na ganin mu duk inda muke ban guji tsoron Allah ba wannan yaron ya kiyaye abin da maman shi tace mun ba mu kiyaye abin da ya ce daga yau ya ba fashi shi ya tuba suka ce to ga dama mu kai muke bi mu ma mun tuba an tuba ta dalilin yaro yana nan mun karanta mu maimaita mu karanta mu maimaita to sannan waɗannan su zo su ce wai a dole yara sai an ɗauke su ka zo kana da ɗa baka san inda yake ba yanzu ran nan fada daga wani yaron ya ce daga wata jiha yake an gan shi can Port ya shiga daga Port kuma har ya kai Lagos ɗan karamin yaro ɗan cukul Port ya je Lagos ko daga makaranta ya tafi makaranta ne shi kuma yaron fa nan zariya yake amma ya je Port daga Port ya je Lagos a lagos ne aka ɗauko shi ya ce shi daga fadafur ma yake yanzu kajima tafiya ta yi tafiya kuma daga nan zariya ya tashi ya tafi ya kai fadafur ya kai lantan karamin yaro yanzu wannan in ya taso a wannan yawa ya saba da wannan abun nan in ya saba da ita yunwa kuna jin fasu almajiran ne fa suna bara su ce su ce iya yunwa shi ba ta da hankali yunwa ba ta da hankali ko haka suke cewa yunwa fa ba ta da hankali to in ta samun mutum tunda za ta yi mai rashin hankali shi duk kayan da ya gani nan ba zai waware su ya bugi yunwan nan ba tunda ba ta da hankali to ai shi ne matsalar malam da safe ba za ka ga yara yanzu in ka fita lokacin ina fita da su ba ina zuwa makaranta wallahi da asusu ba za ka ga yara yan kanana suna ta banja bola kawai sun fito suna ta bude bola suna duba za ta tafi yaya a cikin bola ba da iyaye ba daidai ba ne haka bai kamata mutane su gan mu a haka ba musuluncin nan fa ba ba kawai addini ba ne addini ne na tarbiyya addini ne na adab islamiyya ai yi ladabi a abin da su ya za a yi kai dalilin zuwa mutum kai ne dalilin zuwan shi duniya sannan ka bashi wulakanta kai iyayenka in ya ƙi kuma za ka fita hakkinsa wurin Allah za ka fita hakkinsa wurin mutanen kirki dan za su gan shi wata rana ya ki su ce wannan yaron babansa mutumin kirki ne ba yadda bai yi da shi bai kirki bai yi ba kada shi wani kuma zai magana mai fuska da fuska sai gina masa wata rana kada zai gane cewa ka hakin ka fita hakinsa amma bai kamata mai sako-sako ba ana iya ce halif mun koma wani ga shi dai mukaddima muke mun koma wani babi daban to mu tafi saboda haka wannan nan bayan Allah za ku ga su marayu ne su amma saboda ba a samu sako-sako ba daga ba su masu tarbiyya Allah ya sa suka zama abin da suka zama hasali ma in muka koma asali kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ma kalli yadda ya zama da haka wannan ke nuna in dai duniya ce wani sabab bai iya hana ka ka samu wani sabab din in Allah ya kaddara ma shi ka samu ya fito go wannan wa ta'allama wannan shine wa huwa imam ya koyi karatu wajen wannan ashaik ayi ko hamud bin sulaiman at-tillali wanda yake rahimahullahu ta'ala wa huwa imamu masjid bal al-balda shine limamin masallacin garin wa kana qari'an mutqina malami ne wanda yake ya iya karatu sosai a masallaci asalin fa makarantar da ake so ta albarka wallahi ko mu ki ko mu so masallaci ne a masallaci ne ake karantar da mutane karatu mai albarka ran nan nan sai da muka ba da misalin nan mun karanta nan malam abubakar muka jero ya ce lokacin da mutane suke karatu a masallaci sannan yake da albarka ke da lafi lokacin da aka daina aka koma karatun bango sadda za a zo malami na tsaye ɗaliban na zaune ko ba ka bane karatun bango malami na tsaye ɗaliban na zaune to daga nan sai karatu ya koma ba albarka sannan kuma aka koma da can ana yi ne dan Allah yanzu zaka koma dan shahada mutum abin da yake haji ya samu satifiket ya ki karatu sai ya ga jaraba ta kusa ya iya yin in jaraba ta wuce yadda ma littafin abin da yake so ya samu ya yi wuta sosai a jarabawa ya gama wannan ya zo shahada satifiket din shi hari yake yi ya buge kowa so yake wani ma ya zama bai iya ba shi ya iya wani karatu ne wannan kana so kai ka iya ma wani kada ya iya saboda ka buge shi ka samu kwalin da shi bai samu ba ko ba ka bane to daga nan sai sai abu ya lalace su ba ka sai ka ga abin nan nan to amma da can ana zuwa karatu a je zaman da za ka yi gaban malamin ma sai da aka koya ma yadda za ka zauna gaban malaminka kana girmama abin da yake faɗi kana girmama shi shi inda yake faɗi saboda abin da yake faɗi kana darajanta abin kana ganin girman yana faɗi a zuci kana jinsa kana kallon shi yadda yake in an kawo wani wuri ya mai kuka ya nuna ma muhimmancin wannan abin ka rike shi ya gaya ma addu'a ya gaya ma wani abu ya ce wannan ka rike ya baka misalai na abin nan ba a waya zuba sai a gardama ma kaga ba ya gardama ba. to saboda haka kaga daga nan sai zama yaya karatun da za a ce a yi malam na sai kai kana zaune a matsayinka na ɗalibi ko ba ka ke yi ba ne duk mun je mun gani ai malami yana zaune bai yana sai wani malamin ko kujerar ma bai rita a bujin ba wai ma an sa kujerar ne in ya gaji bai wani sai in ya gaji kawai raba kawai sai ya zauna bisa tebur ko window yawwa ko windo wurin zaman shi daga tebur sai windo, in ya gaji ya gaji da tsayuwa ya yi maka wani abun yana so ku kwafa ko yana jira a yi class work a kawo sai ya nemi wuri dole sai dai ya zauna kan windo ko ya zauna kan tebur su ko ɗalibai suna zaune kan kujeru masu kyau an gyara an yi masu komi su ɗaliban ne zaune malamin na tsaye wasu ɗaliban ma in suka kai rashin mutuncin ya kai rashin mutunci malamin ya cika allon ke ɗaukar dasta ya ta gojewa suna zaune suna kallo wani in ya shigo ajin wani lokaci ba su goge ajin Allah sai shi da zai fara kawai kalli Allah ya ga budu-budu da rubutu ko dai ya sa wani ce kai goge blackboard din ko kuma in bai haka nan ba shi sai dai ya dauki dasta da abin da ya ta goge Allah ya goge ya gama ya masa rubutu ya rubutu in ya cika rubutun ya cika ya ƙara tuba ya cika ya ƙara goge nan wurin ya ƙara yi nan wurin ya ƙara goge nan wurin ya ƙara yi nan wurin a can kenan sadda ma abubuwan ba su abun nan ba yanzu ko shi ma da ya gane kai yi ce to kwasa sai kwamfuta ya wunsulo ya wunsulo ya wunsulo ya tura ya je zai wunsulo abin da zai ya zo a buga shi nan sai 20% na shi kawai zai 80% duk kuje ku yi to ya kuma kaga ɗaliban da ake fitarwa yanzu sun iya to su za ka ga abin nan nan ga su nan ko wannan kenan to balle ma muna mu kuma na wanda dama ba shi ake so ba wancan din da ake girmamawa ana ba ana ba ana biyan kuɗi ma ko dai shi ga yadda yake in aka tashi biya ka je banki ka biya nan ko in ka an ce an matsa ma ma ka cire 'ya'yan daga wurin ka canza wani wuri to Allah dai ba mu mafita ilimi dai ya lalace abubuwa kam sun lalace ko kuma mun lalata su wa qaddar rasa shay shi wannan wa kana qari'an wa tawalla al-qada fi baldati ayda duriya ko ay fi mintaqati al-qasim shi ma ya ji bin ya alƙalanci ya ji bin wannan shi wannan kalkalanci a wannan mantiƙa nasu wa qad darasa shaykh a dirasah al-awlawiyya al-ibtida'iyya malan karatun sa na primary fi baladihi bi madrasati hukuma a makarantar hukuma irin wancan nizamiya hi naftitati hi naftitati a yi fi shamiya lokacin da aka bude ta wannan unguwa nasu a 1369 ai thumma akmala dirasatahu sannan ya gama karatun sa al-ibtida'iyya fil madrasati al-faisaliyya ai kuma bi barida am shekara ta alif ɗari uku da saba'in da ɗaya sun malta haka shek bil ma'adil ilmi bi barida bi buraida din nan ko barida ne inda fitihari a yi shi ta ma inda aka buɗe wannan makaranta alif ɗari uku da saba'in da uku wata da minhu ya fita daga makarantar alif ɗari uku da saba'in da bakwai sun malta haka bi kulliyatin shari'a fi sannan ya je jami'a a kulliyatin wannan shari'a wata رياض minha ya fita daga makarantan am 1381 Manala نال شهادة ماجستير sannan ya samu shaidan magister nashi fil fiqh a bangaren fiqh am shekara 1397 ai ya taruhi ko ya taruhatihi allati kana bi unwan wanda shi tafsirinsa da yayi a wannan na wannan yace yayi magana ne alhammul masail al المباحث الفرضية في المباحث الفرضية يا يوانا شيني أبحث من اللي أتي كو تسسين شكينا شيني الخلافية كو وأهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية أي من جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية كلية الشريعة وقد طبع الكتاب باسم التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية يعني أنا اللي تابعين اللي تابعين ما قلنا ما سكوتو زي wa kana al-mushrif alaihi ay shaykhuhu al-shaykh wanda ya zama shine abin nan su abba shi da abin da ya masa wannan ya kuke ce mai eh shine su abba ya ko to shi wanda yi da ya rubutun wannan shine Abdurrazzaq Afifi rahimahullahu ta'ala thumma hasala ala darajati doktora sannan ya samu wannan na doktora am shi kuma alif ɗari uku da da casa'in tara. أي من نفس الكلية في موضع أحكام الأطعمة أبن ربوتا حلا وحرمة واستدلالا وترجيحا أبن ربوتا الجنة وقد تبع باسم أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية شمعنا لتابعنا أنا أنا سامي سوسي أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية mutum yana so ya duba zai samu karatu don duk littafin da aka ce malami ya yi akan wannan irin cewa ya yi shi saboda phd ko ya yi saboda masters ko saboda phd to binciken da ya ba ɗan kaɗan ba ne saboda littafi ne da za a kira jigajigai su yi ta tambayan shi game da abun a bincika da adilloli da komi sai an tabbatar da ba ƙarfin aiki ba ne da aka mutum ya samu littafi akan irin waɗannan zai ga zai fa'idantu fa'idojin da ba zai same su a littafin da aka yi kawai haka nan mun ba su haka ba ya fito ko al-mabhasu mashayi mashayikhu sai malamansa تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر malam ya yi karatu ya samo iliminsa a hannun jigajigan malamai zaɓaɓɓu na wannan zamanin wa minhum na ɗaya a shekul allama al-mufti wal wannan babban jirgin malami abdullahi bin muhammad bin abdul aziz bin humayd wanda yake ya mutu shi mata wannan ta'un din mata kenan ya mutu shekara alif ɗari hudu da biyu wakana wannan malami ya kasance ai ya haduru ai shi wannan ɗalibi ya kasance ya haduru durusahu fi jami'a buraida buraida wancan wurin kenan nasu na biyu shine a shekul allama abdulaziz bin abdullah bin abdurrahman bin baz rahimahullahu ta'ala shi ma mufti diyar saudiya fi wakati wanda shi ma kun san shi shi ma ya mutu mata alif ɗari hudu da ashirin daidai yanzu yana da shekara ashirin da uku da rasuwa malam laji rahimahullahu ta'ala ya fito ko na uku a shekul allama muhammadu amin bin muhammad al-muhtar ashinqiqi rahimahullahu ta'ala sahibu wanda shi ya rubuta mana wannan littafi na alkur'ani mai albarka wanda ake cewa adwaul bayan fi ibadil qur'ani bil qur'an wannan yana na littafin tafsiri ne ya danganta da irin wanda mutum yake da shi akwai mujallaji goma akwai sama da aka akwai kasa da aka manya-manya ana ta karantawa suna nan sai mutum ya shiga sai dai kawai waɗannan suna da bukata abubuwa aiki da yawa domin dole sai mutum ya samu ilimin usulul fiqh sannan zai iya fahimtar abin da ma malamin ke nufi amma ya yi aiki babba ana kafa hujja da shi a wannan zamani kusan ba a samu wanda ya wuce shi ba ga wannan bangare ya yi aiki matuka. shi ko ya mutu alif ɗari uku da tasa'in da uku rahimahullahu ta'ala sai a shekul allama abdulrazak afifi wanda shi ne ma ya masa abin can ko shi kuma ya mutu alif ɗari hudu da goma sha biyar rahimahullahu ta'ala sai na biyar a shek salif bin abdulrahman bin ibrahim ko asakiti shi kuma ko shi kuma wannan shi ma ya mutu alif ɗari hudu da hudu rahimahullahu ta'ala sai a sheikh salih bin ibrahim bin muhammad ai albalihi shi kuma shi ma wannan ya mutu alif ɗari hudu da goma daidai rahimahullahu ta'ala sai na bakwai a sheikh abdullahi bin salih bin abdurrahman al-kulaifi shi kuma shi wannan ya mutu alif ɗari uku da tamanin da ɗaya rahimahullahu ta'ala sai a sheikh ibrahim bin ubaid bin abdul shi kuma ya mutu alif ɗari hudu da ashirin da shida rahimahullahu ta'ala na abdulmohsin ko abdulmohsin yi eh, gaskiya ne a sheik ibrahim bin ubay bin abdulmohsin sai a sheik hamud al-aqla shi kuma wannan eh, shi kuma ya mutu alif ɗari hudu da ashirin da biyu rahimahullahu ta'ala sai na goma a sheik salih bin ali bin suleiman an-nasir shi kuma wannan ya mutu mata alif ɗari hudu da shida rahimahullahu ta'ala ya ce wannan dukansu jigajigai ne banda wasu can wannan wannan su ne manya-manyan sanannun malamai wanda ya karatu a wurinsa kun gani shi yasa kullum muke jawo hankalin mutane su lura ba wai faduwa ba ne ka jingina kan ka jikin malamin da kai karatu daraja ne amma wai mutum ya zo ya bugi kirji ya ce wai shi bai da malami to maukaci ne shi kawai domin a ina ya koyo maman shi ta haifo shi da karatu kudi ma ba a yi gadon su ba balle balle karatu ko kuɗi an yi gadon su to na wani katar ka gada amma babu ta haifar da babu ta haifar da akwai haba mala ina so da kuskure ne ke zo ya ce abun nan ne kuma kana bin shi zaka ga illa idan ya ce bai da malamin kuna tafiya kana kallon shi in ka ga yadda yake bandan bandan zaka ce lalle mun gano illar kaurashin malami tunda zaka ga yana ta shirme ka abubuwan da ya kamata a ce ya gane yadda zai gabatar da su kasancewa bai da malamin kuma yana yana ma shirye haka kai kana da hankali sai kai watsi da shi kawai dan duk magabata dai in ana magana ka kalli dai hadisi ba ku dubi mutumin da zai ruwaito hadisi tsallake mutum fa ɗaya zai yi cikin malaman nan amma ya zama masa illa tunda ya tsallake malamin sa guda ɗaya ta wanda aka biyo hadisin wurinsa a ce wannan hadisin mursal ne wa mursalin fihi sahabiyyun saqat da an ce guda ɗaya babu a ciki a ce ya zama mursal daga na ya samu illa to sannan mutum ya ce shi bai da malamin kwata-kwata to ya aka yi samu shin hauka ne wannan shi ne abin nan ɗinsu ko kuma mutum ya ce shi ya ma gama karatu kwata-kwata to in dai ka gama karatu duk ka karanta littattafan da malaman suka rubuta kaddara ma ka iya ganewa to je waɗanda gare ka ta karanta ka gama karance su duka littattafan da ka tara kuma wannan wasuwa ne ne kuma littattafan ma in mutum ya ce bai da malamin littattafan da yake karanta shi ya rubuta su ko baban shi ya rubuta su baban shi malamin shi ne in ma baban shi ne ya rubuta littafin yanzu yake karanta ya gane abin da baban shi ya rubuta to baban shi ya zama malamin shi ko ko ba ka wani to sau da haka wannan kuskure ne sosai kamata ta lamar ashai ai wa akhar al-ilm kamata ta ko ta kalammaza ai shi wannan sai shi malam wa akhadha al-ilma ala adadin min shuyukh al-azhar shi ya yi karatu a wajen da yawa daga cikin malaman azhar al-wafidin litadrisi fi kulliyat shari'ati fi jami'at al-islami wanda su ana kwaso su daga can wafidin malaman azhar ita azhar tana da malamai waɗanda dole sai dai ta raba ma duniya saboda yawan su ya kai yawa waɗanda suke a birni da waɗanda suke a ƙauye hasali ma abu na farko da suke yi a cikin birni idan saif yayi lokacin kamar irin lokacin zafi sai a kwashi malaman da suke birni su sai a kai su ƙauye sai a kwaso kuma wanda suke ƙauye sai a shigo da su birni su masu su da birni yake su da yadda tarbiyya take su karantar har waɗannan watannin kuma sannan ta biya su ta taimake su ta masu abubuwa da yawa waɗanda za su ji daɗi da suka zo nan wurin abincinsu da komi nasu da abincinsu da mota da za ta rika zagayawa da su duk ba su ake har wannan lokacin ya ƙare sai kuma su koma su koma ƙauyen su ci gaba da abin nan ana ganin wannan ana yi to za su samu maluma sun zo sun haɗu da malaman azahar da suke birni wani dama ya san birnin saboda nan ya zo ya karatu amma da ya gama karatu tun daga ne koma su. wasu kuma ita azahar ta riga ta je ta yi makarantu a ƙauyukan su. a nan suka yi karatu ba su taɓa zuwa birni suka zauna a matsayin mazauna birni ba sai su to kuma abin ya yi yawan da har ma ba zai yiwu ba haka din ba zai yi Saboda haka wasu ƙasashe sai su nemi sai su dauki malaman sai su tafi can kamar yanzu misali ga kalli dr yusuf al-qardawi ai dan misra ne amma ai kaga ba ba can yake zaune ba yana yana yana jami'ar umar kurama abin da dinsa da wurare da yawa zaka ga manya manyan malamai zaka gani kamar yanzu su Sheikh Wahid Abdulsalam Bali dauka sake ba su je can ma su zauna su dinga yin muhadarori suna suna abin da din tuka da ake suna zuwa suna zaune can sosai da yawa malama zahar to shi malam ya samu wannan dama a ɗaliban da su malaman da ke zuwa daga azahar su je can kuma jami'a islamiyya ya yi karatu wurin wasu da yawa wurin almazhasu rara shi talami ratuhu sai shi kuma ɗalibansa talaka anhu ilma jama'atu manyan jama'a da yawa sun yi karatu a wurin samin ambal wa ashar ulama daga cikin zababbu kuma mafi shaharan malamai wa tullabul ilmi fil asr al hadir a wannan zamani yanzu minhum asatiza fil jami'a daga ciki akwai malamai a jami'o'i wa kudatin da alkalai wa a'immatu masajidin limaman masallatai muntashiruna huna wanda suka yadu a nan da yawa wa ka can da can duka bi nasrul ilmi wa da'wati ila Allah ta'ala al-mabhasul khamis makanatuhu al-ilmiyya wal ijtima'iyya matsayinsa na bangaren ilimi da kuma na zamantakewa da mutane amila mudarrisan fi madrasati baldatihi ashai wannan ashamasiya ya zama mai karantarwa a wannan makaranta ta garin su sannan summa mudarrisan fil ma'had al-ilmi fi Buraida sannan ya zama malami na karantarwa na ma'had na ilmi da aka yi makarantar a wancan Buraida summa mudarrisan fi kulliyati shari'a bi Riyadh sannan ya koma yana karantarwa a jami'a ta shari'a a Riyadh summa mudarrisan fi kulliyati usul din duka wannan ثم مدرسا للمعهد العالي ya zama فيه يا زمكوا شيني شوغبا ما مدير ني للمعهد العالي dan wancan na makarantar alkalai da ake yi ustazan fi thumma udwan sannan ya koma shi memba ne fil lijnati da'ima al ilmiya wal ifta ga wannan cibiya ta dindindin ta bangaren maganar ilimi da ba da fatawoyi wa udwan fi ayati kibaril ulama sannan kuma ya zama jijjige ne memba ne shi a wannan manyan wato cibiya ta manyan malaman kasa. wa ma ya zalu ai fi ko fil mansibina har yanzu bai gushe ba ciki wanda ake masu matsayi a nan wurin wa sharaka fil adidi min mu'tamarati sannan kuma yayi musharaka a wurare da yawa a manyan tarurruka da ake yi na musulunci daga ciki akwai rabitatu shababul muslimin arabi shi yana nan ciki wa shababul islami fi gharbi afriqiya sannan kuma dalibai matasa a afirka ta yamma shi ma abin nan yana ciki sannan wa da'watul islamiyya fi gharbi islamiyya sannan wannan kuma wannan ko wa islamiyya wa risalatul masjid kenan wannan wa shababul islami ay fi gharbi afriqiya wa da'watul islamiyya wa risalatul masjid ko wa uyyina udwan an sanya shi an naɗa shi a matsayin memba fil ishrafi ala tawjihi du'ati fil hajj fi lijnati ishrafi ko wa uyyana udwan an sa shi ya zama memba fi lijnati ishrafi ala tawjihi du'ati fil hajj a cibiyar da ke kulawa da masu fuskantar da mutane aikin hajji an sa shi shine shugaba ولجنة muraja'ati mu'allafati مقرر العقيدة للثانوي المطور sannan aka sanya shi kuma shine jagora mun ma gani mu a cikin wancan littafin na tauhidi da muka karanta a gan shi akwai fawzarul fawzan ciki ayyai kitabu tauhid na shi ma mai sun muqarrar na muqarrar an sa shi shine shugaba na lura ko tantance littattafan da ake rubutawa na wanda ake amfani da na syllabus na makaranta musamman a bangaren aqida idafatan ila musharakatihi almutaaddida في الصحف والإذاعة والمحاضرات العامة بندما كما inda yake yana ba da gudunmawa mai yawa a almuta'addida fi a wajen takardu jaridu sannan kuma wal iza'a da kuma gidan rediyo wal muhadarat al amma al mabhas sadis wa atharuhu al rubuce rubutan da yayi da kuma gudummawa da ya bayar ta bangaren ilimi yana da littattafai daga cikin littattafansa akwai kitabu irshadi ila sahih al-i'tiqadi war radd ala ahli shirk wal ilhadi littafi ne babba ya yi aiki ciki kuma sosai sannan akwai al-mulakhas al-fiqhi wannan yana da gayatu ahmiya wannan littafin mulakhas al-fiqhi mutum ya dauka shi da kai shi ma zai iya karanta amma za ka hararo wasu matsaloli na fiqh dan ya tara masail da yawa ne sai samarin su a littafin yana nan muna da shi wasu abu kawai kada wuta kwazo littafi ne kawai illa ya ka abu ne da kanewa za ka samu in kuma ya dame ka kanewa ba ka samu ba zai ka zo nuna wa ni ma in ce ka shi ka gan shi nan to akwai shi muna da shi abin nan ba sannan al'ilam ai bi naqdi kitab al-halal wal haram ya yi littafi saboda kun san littafin al-halal wal haram na Dr. Yusuf al-Qardawi akwai mushkiloli da yawa a ciki matsalar littafin shine shi malamin ya rubuta littafin da larabci aka fassara littafin da turanci to sai su kuma malamai yawanci wanda suka yi raddoji da larabci suka yi raddi to su kuma 'yan boko sun yi wuf da na turanci sun rike kurakurai na ciki da yawa su kuma ba su iya karanta na larabci balle su ga gyare-gyaren da aka yi a cikin littafin to sai dan boko ya zo ku yi ta gardama da shi ya ce shi ya karanta a cikin alhalal wal haram karasa yadda za ka yi da shi kun gane abin da nake nemi eh mai mala wat wai gane ba ka girgiza kai eh ka gane ba ko eh to ai da na gane ba gane ba asalin littafi ne aka yi sunan shi al-halal wal haram na fil islam shi dr yusuf al-kardawi yayi shi to gaskiya a cikin littafin akwai inda shi dan ya zazzamar da shi da yawa yi wasu fatawoyi waɗanda malaman duniya ba su yarda da fatawoyin nan ba an yi saɓani da yawa a kai daga cikinsu har da maganan wannan ƙarin gashi da aka yi ta rigima a kai wanda mutane sun je sun kuma a ciki suka ɗauko bayanan da ya bi hadisin da ya magana kada a yi gada da hadisin a cikin abin nan nesa ko kuma shi wanda ya so ya tabbatar da abin ya bi kuma hadisi ne ingantacce an yi magana a kai shi a abin nan shi to sai malamai su kuma da ya rubuta da larabci sai wasu suka yi sauri suka ɗauki littafin suka fassara shi da yarurruka daban na dai san na turancin amma dai a cikin abin da shi zaka ji an ce an fassara shi da yarurruka ba guda ɗaya ba to na turancin da aka fassara shi da turanci to waɗanda suke da ƙoƙari wajen addini na mutanen mu sai suka yi sauri suna da na turancin sai suka karanta sosai ku zo ku riƙa gardama da su to su kuma ba su san cewa shi da ya gama littafin da larabci ba domin kullum na sha baku misalin nan jami'o'i ko na nan kasan da muke da su da higher institutions da muke da su idan ka tafi jami'a ko ka tafi manya-manyan highlanders makaranta inda ake to akwai fa jigajigai a wurin nan masana waɗannan abubuwan a ciki amma su ba su cika hudawa da mutane ba su zamansu da suke yi suna zamansu ne a cikin jami'a a matsayinsu na masu ilimi kamar yadda kuka san sojoji sai su zo da abarikinsu idan sojoji na shigowa cikin civilians ganin su fa suke su daban su daban to shi yasa ba inda ya dace da soja sai zo da abariki cikin cikin ɗan uwan shi kullun abin da yake gani ɗan uwan shi in akwai wani abu a goge shi ya goge bai ji tsoro bai ji tsoro dan cikin ɗan uwan shi yake irin waɗannan irin shi in yana shigowa cikin civilian suna ganin zai ɓaci kare nan da aka koya mai zai ɓata wasu abubuwa to haka malaman jami'a suke hayala duk inda ka sani manya-manyan makarantu polytechnics ne ina ne da ka'ida shi su ake masu gidajen su kusa da makarantar makaranta su ba sa shigowa su ta kudda da mutane saboda su masu ilimi ne ake abin nan to haka jami'a take malaman da ke jami'a a galabiyar su masu ilimi ne suna da ilimi sun san wannan abubuwan da suke yi ba sa yawan surutu ko hira za a yi da su a rediyo sai an shirya sosai ba sa zuwa su zo kaga an ɗauko malami daga jami'a ana hira da shi kuma bai samu da yake baɗi ba zai wahala gaske ba zai yadda ba kuma ƴan uwan shi malamai ba za su yadda ba ma in ma an zo ana so a hirar sai an zaɓo wanda ake tunanin zai iya wakiltar jami'ar da kyau sannan a ce shi ne zai je wannan hira saboda ya wakilce su kada ya ɓata sunan jami'a to in kana so ka gane rubutunka yayi to yi rubutu ka ba su kuma ku gane wannan nake ba to in kai rubutu ya shiga jami'a kaga ya fito lafiya lau ya shiga wajen masanin nan ya fito lafiya lau to a cira ma kai aiki to shi yasa in mutum malami ne in yayi rubutu ya shiga gaban masanan rubutun nan malamai kaga rubutun nan ya fito to gaskiyar magana yana da gayatu ahammiya shi yasa ka ga ɗazu da muka yi magana wanda ya rubuta thesis ko rubuta wanda ya rubuta abin nan ya je ya PhD ko magister ya yi research din shi ai ya bi gaban kan littafin ya dawo ko to aka buga shi amma har suka ba da shawara wasu su da kansu ma suke ba da shawara to wannan littafin ya kamata a buga shi to aka buga shi zaka ga ma'lumat din da zaka samu ciki ba wasa bane ya fito ko to shi waɗancan da suka zo shi Dr. Kardawi da ya rubuta littafin sa da larabci mafi yawancin waɗanda suka karanta littafin jiga jigajigan malamai su ba turanci suke ba larabci suke yi da haka sai suka ɗauki littafin suka baje shi suka yi bayani aka yi raddoji masu ƙarfi a littafin to ba wannan raddojin da aka yi kuma na turanci kun gane da aka ya gama littafin shi an fassara da turanci ya shiga hannun mutane malamai sun yi raddoji kuma sannan raddojin ba fassara su da turanci ba aka maida abin nan rabi akan waɗancan abubuwan nan shi yasa abin da dai nake so in ce shi kaɗai yanzu bai isa ka karanta shi ya zama hujjoji tun da an mai raddi sosai sai ka bi wasu daga cikin raddojin ka karanta yana da wanda ya nashi sosai sosai salul usaimin yana da shi ma nashi alhalal wal haram ne ina ma da shi wanda ya zo ya koma ya kalli wancan ya ya nashi rubutun ya warware wasu abubuwa da ke ci to shi ma wannan fauzani fauzani haka yayi saboda akwai matsaloli a cikin littafin dole ne sai an kalli waɗannan abubuwa kamar yanzu wancan littafin da ya magana la ta hazan kaga shi ma an fassara shi don research aka zo aka abun nan dinsa to shi ya yi taka wajen rubutun sosai wajen abin nan ɗinsa saboda haka zaka ga rudud a kai shi ba abin nan ba sosai saboda malamin ya yi kokari kuma shi malamin zamani ne da haka ya san in ya saki littafin na yadda za a haɗu da jigajigan zamani su yi fasa da aikin nan za ka ji wanda zai karanta hankali ka kwanci amma inda alhalal wala haram ne za ka karanta karanta amma ka nemi kuma wanda aka yi masa abin nan ne ka karanta kamar yanzu ne in ka kalli abin nan in ka kalli fikihu sunna la na sayyid sabit ko kaga albani da ya tashi yayi masa raddi ya tamamul minna a matsayin ya abin nan wasu abu sun cakusa saboda dukansu suna raye lokacin albashi sayyid sabit sannan yana raye shi kuma albani yana raye dan haka da ya mai rudud sai ya tura mai ya mai wuri kaza wuri kaza shi kuma ya turo ya a ah, ya ce waɗannan hadisai da albani ya za'afa a cikin littafin su sahihai ne ga dalilai ga dalilai ga dalilai ga dalilai aka zo aka ce to sahihu fiqh sunna aka yi aka faɗi gyare-gyaren da wasu malamai suka yi da kuma shi kanshi albani albani da shi kuma sai sabik ya turo cewa wasu hadisan da ya da'afa masa da dalilai kaza ya nuna shi bai mulahaza akan waɗannan abun ba saboda haka ingantattu ne shi albani da ya ga maganan da gaske ne sai kuma ya yi littafin san aka ce tarajo da albani da ya yi akan wasu maganganu da ya ko akan wasu littattafai da ya rubuta ko akan wasu hadisai da ya raunana shi kuma ya yi littafin mujallabi biyu to in ba haɗa su kai duka karanta ba za ka zo ka shiga cikin rikici sai dai ko wani abin ka gani kai shuru ka ce baka sa abin da malamai suka ce ba ko kuma ka ɗauki wanda malaman da suka hango duka wuri biyun suka hango waɗancan sai ka ɗauki sabon littafin suka karanta ka huta kai ba sai ka ka sha wancan zagaye zagayen da rikicin ba dan na malamai ne wannan shi sauka ga shehu usman bin fodiyo ke cewa gaskiyar magana mutane am na mutane a kyale su wajen koya masu ibadoji da tasbihat da tahmid da kauran askar da sauran abun nan ya fi sauki a bai rikici na sabani na masahil ga malamai wanda ba zai iya bincike ba zai iya ba zai iya shiga cikin rikici ba ba kuma kai shiga rikicin da ba zai iya fitowa ba ya fito ko zaka kada ka karanta fiqh sunna shi kadai ka ce ka gamsu da komi na abun nan kaka karanta kuma tamamul minna ka ce ai duk ka rusa kuma abin da ke cikin fiqh sunna sai ka nemi sahihu fiqh sunna ka karanta sannan kuma ka nemi tarajum na albanin da yayi na wasu hadisan da ya rurusa can ya abun nan su a iya fahimtar shi a wancan lokacin ba da gangan suke ba ba hawa bane na eh eh sosai eh amin eh eh sharhul mumti nashi eh sai sabi eh eh su aiki ba karamin fa aiki yayi malamin nan to amma yanzu ma rikicin yanzu mutum da ke da fiqh sunna a daga hannun gani <laughs> da ka gani da wutar da kuka samu kirga wanda da kanka to ka gani ga ɗaya ta a ƙarshen bako. mata ko ɗaya ko namu ba ba su ce ba idan ba su namu a masu namu ke dai. na ga masu namu guda ɗaya <laughs> sai ba to kaga yanzu mutum riga mutum ba su fi ba ba kai goma ba wani yanzu lissafi ba ba kai goma ba ta ba mu da kai rikici akan babu gaskiya ba da gaskiya muke waje ba wallahi da gaji wasu gaskiya ba daɗi aka ji ba wallahi da daga hannuwan nan ya kansu kenan a maganar fiƙo suna ban ji daɗi ba saboda ku kalli yawan yanzu nan kima samu ka gani mun kai mu nawa to fiqh sunnan nan kuma yana ɗaya daga cikin littattafan da suka kawo abubuwan da in kai shiga ciki kana ganin maganar ibada sai ka sha mamaki dan abin da baka tunani ba karamin aiki ba malamin nan Ya yi aiki babba ya yi littafin nan mujalladi uku tun daga tsarki ya fara har zuwa abin nan ya zo ya yi maganar sallar ibada ya yi maganar ibadoji duka ya zo ya yi maganar hajji ya yi maganar duka abin nan ya zo a ce kuma na abin nan ba arkan duka ya haɗa ya magana su tun daga farko ya fara har zuwa ƙarshe a ce ba mu da shi ko kai gaskiya aiki bai yi ba kuma hadda ya boko yan boko sun zo hadda turanci an yi shi in ma mutu wani zai ce ai larabci ne matsala hadda da turanci hadda da turanci an yi shi an fassara shi da turanci da abin nan ɗinsa ba to gaskiya a dage a samu a samu akwai maluma sosai a cikin littafin akwai karatu sosai wanda mutum wasu abubuwan za ka karanta da kanka ka ji yadda abubuwa suke akwai na turanci ma an fassara shi da turanci tuntuni ma ba tun yanzu ba saboda fa'idar da yake da ita na ya dade sosai ya dade da aka fassara shi da turanci saboda aka wadannan abubuwan dai ana dai abun nan ne saboda mu rika samu abu wato gasken magana muna da sakaki ne wajen karatu ba ma son karatu ne matsalar mu kenan ba ma son karatu mutum zai iya cin awa uku yana hira amma bai iya cin minti talatin masu kyau yana karatu to balle kuma a da rubutu ai wannan shine babban matsalar ba mu son karatu ba mu son rubutu amma muna son hira wannan shine dabi'a ya sa yaran mu koma a makaranta su ma tunda sun san da iyayen suke ana zuwa malami ya ce mutum ya rubuta ya faɗi hobby din shi sai ya ce sport sai ce hira eh sai kawai shi ya wani ya shi kawai wannan ne amma wanda za su ce karatu zaka in ka kirga zaka yan kaɗan ne ba daidai bane kuma haka to mu karasa da na? ina ne to na ka yana da littafi wannan wanda ya yi a ko sannan wa huwa risalatun ay doktora akamul afahima fi shari'atul islamiyya mun yi magana can baya wa huwa risalatun doktora na shi bi taqiqil maradiyya fil mabahith al faradiyya akwai shi التحقيقات التحقيقات المرضية شيكما في المباحث الفرضية وهي وهو رسالة أنا da shi. sannan al-irshad ila tawdih masail zadi na ittihaf ahlul iman bi durus shahr ramadan yana da shi sannan al-ijtihad sannan bayanu haqiqatut tauhid alladhi ja'a bihi ar-rusul yana da shi sannan bayanu ma yaf'aluhu al-hayat wal mu'tamar wa tanbihatun ala akhta'i tartakibuha ba'd al-hujjaj yana da shi sannan al-bayanu fi akhta'i fi ba'd al-kuttari sannan at-taqib على ما ذكره littafi للتابعين التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد ينال شيء وأن الناشي وأن مجلد يكون ماكو sannan tambihat ala akamin takhtassul mu'minat akwai wannan amma mun karanta shi da mata littafi ne mai ban sha'awa wannan ya yi ma mata bayani sosai ila ya kawo ta kila ma mu dawo maimaita shi don waɗanda muka yi da su ta yanzu ba su nan kuma littafin ya dade mun yi shi nan ganin ya kusa shekara goma da karanta littafin yamma yana da matukar mahimmanci mun karanta shi da mata tun daga bango har zuwa bango littafi ne mai fa'ida matuƙa ka nema kai ma ka karanta ma yanzu da kanka ko kuma ku nema tambihatun ala akamin taftasul mu'minat littafi ne mai kyau sannan at-tauhid sannan raddu awham abi zuhra fi haƙƙi shaykh al-islam ibn taimiya wa shaykh islam muhammad bin abdul wahhab sannan rasail fi mawadi' mukhtalifa sannan arraddu ala shay as wato fi taqibihi ala fatwa shaykhina Abdul Aziz bin Baz sannan az-zakatu shar'iyya wa kaniha wa hukmu tanawul al-mayta sannan az-zakatu shar'iyya wa hukmi al-luhum al-mustawrida naman da ake shigarwa can al-shababu ay dawruhu wa mushkilatuhu matasa da gudunmuwansu da kuma rikicinsu abinda suke fama شرح العقيدة الواسطية شمان نينا تكيونا شميا سوق العقيدة الواسطية نمكم مجلدي بي كما عندنا سالو لثمية كي شكما ناشي مجلدي ديني ويكو وانده كاو أبنى ننسو ياي بياي ننسو سي في عانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد شما ناشي ياي في الضياء اللامع مع الأحاديث القدسية الجوانع كتابي سي فتاوى ومقالات na alfarku bayan albai'i war riba fi shari'atul islamiyya sai alfikirul akbar shi ne magana kan wannan abin nan di ya ce alkhatabu alkhutabul mimbariya fil munasabat al'asriya shi ma wannan yana nan kudubobi ne in kai liman ne ka samu wannan ka huta dan kawai da kakwa ba kawai ka je kai ta zuba kuduba yana nan na kuduba ne yana nan ana samu ina ma da shi kuduba mun mimbariya sai majamu'a ta rasail wa fatawa nashi sai muktasar ahkamul jana'iz nashi sai muhadaratun fil aqidati wa da'wa sai ma'ana la ilaha illallah wanda mun karanta shi mako wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama in ba kuma ta mun karanta wannan ko sannan sai min mashahiri al mujaddidin fil islam yayi magana kan wannan sai al muntaqa min fatawa shay salihul fawzan al fawzan sai alwala walbara fil islam wannan mun san wannan ma muna ta fama da shi yanzu ko sannan li shay wa wali shay al adid min al kutub wal buhuth wal rasail al ilmiya malan yana da waɗannan dama mu wannan amaluna ko amaluna fil kitab mu mi muka yi aikin da muka yi ma littafin ko ya ƙare lokacin ha za wancan da mun zo mu gama da wannan ya zama mun san mun fada cikin mukaddimar malama to ba shi aka nan mu yi mu yi la ilaha illallah sai amalu na mu dai su abinda malam suka yi cikin littafin game da sharhohi da karin bayani da suka yi sai tambihul awwa bi fadli la ilaha illallah ko ina muke mun kai والثمانون الحادي والثمانون حديثي نتمانين دقاء أو أن بنغرة وأن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ku ji wannan maganan tana da gayatu ahammiya na maimaita maganan nan wa amma yau ga tana a littafi sai mu gani mu ma da kan tana da matukar mahimmanci kuma wannan kullum mu dai muna maganan cewa mu yi kokari mu saba ma waɗanda ba sa zuwa makaranta kullum karatu idan ana yi kada ka yi da manufin wai kai na waje kake hari a'a mu din ma masu zuwa makarantar na gida mu ne awwalar sannan kuma wanda sakon zai isa mu wani wuri haka ne ko aka ce iftatahu ala suryanikum awwal kalima la ilaha illallah aka ce ku buɗa ma yaranku lokacin da za su fara magana ku fara lakkana masu wannan kalma ta la ilaha illallah sanda yaro ya fara magana ku ga bakin shi ya buɗe ya fara faɗin kalmomi to a yi ƙoƙari a nuna masa ya rika cewa la ilaha illallah kada mu bari yaran mu su buɗe baki da waka kada mu bari yaran mu su buɗe baki da shirme a'a tashin farko sanda ga yaro ya fara faɗin kalmomi to ayi yi ƙoƙari ko maman ce ko kai baban ne in ko aka samu biyu ma abu ya ƙara ƙarfi ya zama na maman na yi kai ma kana yi duk sanda ya zo wurin ka yana tsalle-tsallen nan yana wasu wasan nan ka rike shi yana wasu wasan nan sai ka ce mai la ilaha illallah faɗi yana ji kana nan za ka je ya faɗi wata rana wata ran in yaro ne da ya ga ka kalle kawai da kanshi shi ma sai ce la ilaha illallah kafin ma ka ce mai yaro sanda yake karami kaman aku ne kaman aku yake ku gane maganar nan yaro sanda yake karami kaman kaman aku yake duk abin da yake ji shi yake maimaita ba tare da ya gane ma'anar ba ba ruwan shi da ma'anan abin da ya ji kuna yawan maimaitawa shi zai rika faɗi abin da ya ji kuna yawan faɗi shi zai rika faɗi shi yasa na ce mai kamar aku aku shi ba ruwan shi da mai kuke faɗi duk abin da ya ji yana yawan maimaituwa gidan nan shi yake rikewa na gaya maku na zauna wani gida da aku yake shi akun nan duk sunayen yaran da yake ake ji ana kira gidan nan ya iya duk motar da ake tada a gidan nan ya iya kukanta saboda kullum yana jin wannan ya tada tashi kullum wannan ya tada tashi kullum wannan ya tada tashi to kuma ni a gidan da muka zauna ni ne nan ba na sha ɗaya amma wallahi na gaya ma duk ya iya kukan motocin da ke gidan nan shi kawai kaga ina ruwan shi da tawace ce dai shine abin nan kawai dai da safe in ya tashi kawai sai ya kukan honda ya kukan wace ce ya bayan ya gama kiran sunan mutane in ya gama yadda ka sa rukoda ya kira sunayen mutane ya gama ya ce wance wance ya gama ya ce wane wane ya kira ya kira ya kira daga nan sai koma kukan motoci ce ya yi ta faɗin wannan to haka yaro ke sadda yake karami bai da bambanci da aku duk abin da ya ji kuna yan faɗi shi zai riƙe ba ruwan shi da ma'ana ai na gaya maka wani malami da ya ta kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka wata rana saboda akun shi ya mutu ɗaliban su suka zo suna mamaki malam kana kuka saboda aku za ka ma wani abu ce. ba ina kuka saboda aku na wani ba ina tausayin shi nake ji kuma ina jin tausayin mutane saboda akun nan ya haddace kalmar shahada shi ba ruwan shi da ma'anarta ya ji muna faɗin la ilaha illallah shi ma ya iya cewa la ilaha illallah ya haddace amma ran nan da daddare sai mage ta zo ta samu aku a lokacin da ya kamata inda ya san ma'ana abin da yake faɗi ranar ya kamata ya ce la ilaha illallah saboda zai mutu amma da yake bai san menene yake faɗi ba sai koma asali maje ta zo kama sai koma ki ki ki ki ta kashe shi ya ce kaga gada ya san ma'anan kalmar nan da yake yawan maimaita ita zai faɗi yau to amma sai gashi bai faɗi ba mage ta kashe shi ya ce to tsoron da nake yi kada mutane su zama haka ya zama suna sun san la ilaha illallah suna yawan faɗi ba su san ma'anarta ba su zo su zo mutuwa su ki faɗin ta ma tunda ba san su koma asalin su to saboda haka yaro sanda yake karami bai da bambanci da aku yana jin abin da ake yawan faɗi ne ya rike to sai mu kokari ya rike in ya fara tasawa kuma sai mu bambance shi da aku sai mu gaya mai mu ce to kai fa ba mu nuna mai shi ba aku bane ka san ma'anarta mun gane ko in an yi haka an fi gama taimakon shi wanda duk Allah ya taimake shi ya taso cikin la ilaha illallah ya rayu cikin la ilaha illallah ya mutu cikin la ilaha illallah an gama masa komi kun nan ya ce ku sa masu la ilaha illallah walaqinuhum indal mauti sannan ku sanya masu wannan kalmar la ilaha illallah lokacin mutuwa duk wanda ya zama na ita ya fara ji sanda yake yaro ita ya saba ji sanda yake yaro yanzu ya zo mutuwa aka ce ce la ilaha illallah sai ya tuno ita ce farkon kalmar dama da ya fara ji sanda ya zo duniya yanzu ko da zai bar duniya ita ce ta ƙarshe a ce kama ta faɗi ya bar gida shikenan an gama an ci nasara mu kiyayi sa ma yara ƙanana kaɗe-kaɗe tun suna ƙanana wani tun a ciki ya iya rawa ko kuma sun fito a rika sa masu dangalin babies yanzu ya fara magana kawai sai a sa mai dangalin baby ya ta rawa yana faɗin waɗannan kalmomin na waɗannan ƴan aljanu aljanu to gaskiya za a samu matsala ya fito ko fa innahu man kana awwala kalamihi la ilaha illallah ku ji ba ni na faɗi ba wanda duk ya zama na farkon maganarsa la ilaha illallah wa akhira kalamihi la ilaha illallah kuma karshen maganarsa ya zama la ilaha illallah thumma asha alfa sana sannan a kaddara ya rayu shekara dubu ku kaddara wanda sanda ya bude baki ya bude da la ilaha illallah sannan ya rufe ranan a kaddara sai da ya shekara dubu sannan kuma ƙarshen da zai bar duniya ya zama la ilaha illallah ma su ila an zambin wahidi ba za a tambaye shi ko zunubi ɗaya ba ku kalli wannan magana ya kuka ga maganan nan suna da gata a hamiya mu rike maganan nan don kada mu ci amana wanda ya zama na ya fara ko shekara dubu ya yi tun da ya faro ya buɗe baki da la ilaha illallah ya zo ya kulle da ita ko ya shekara dubu a duniya ba a tambaye shi wani zunubi rawul hakim fi tarihi wal bayhaqi wannan ba wal muradu bi qawlihi ij'alu awwala kalam subyanikum ay inda tamakkun fil nutqi lokacin da kuka sun fara iya fadin magana ku fara masu la ilaha illallah والمراد بقوله سبيانكم أي مطلق الأطفال كان من ذكور وإناث مزاد دمات وقوله ثم عاش وأن لترتيبني أي ذي رأيو افتتاهه بلا إله إلا الله وختمه بها ألف سنة وأن لشيني أكثر أموان أنزع مبان أبو الحديث الثاني والثمانون عن الحكم بن عمير الصومالي الجملة من جملة حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد التي من قالها غير شاك ولا مرتاب ولا متكبر ولا جبار اعتقه الله من النار idan mutum ya ce la ilaha illallah to ya faɗi kalmar tauhidi wanda duk wanda ya faɗi wannan kalman baya shakka baya tantama ba girman kai babu wani kama kari a ciki ya yadda babbar kalma ce ta a taqahu minan nar to Allah ya yanta shi daga wuta Allah ka yanta mu daga wuta dan sarkin sunayenka الحديث الثامن والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه أي من جملة حديث فيما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليصدق عبده إذا قال لا إله إلا الله Allah tabaraka wa ta'ala yana gasganta bawansa ko baiwarsa duk yayin da ya ce la ilaha illallah sai ya ce sadaka abdi ana la ilaha ilaha illa ana ci bawa na yayi gaskiya ko baiwa ta ta yi gaskiya tabbas babu abun bautawa da gaskiya sai ni kaga an gazganta ka haka in mutum yana son wannan yawaita ta alhadisu rabi wa samanu hadisi na 48 an anas qala awwalu man ya'zanu Allahu ay ay lahu yawm al-qiyamati fil kalami wa shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon wanda Allah zai ba da izini ko zai ba shi izini ya ceto ranar tashin alkiyama ko ya magana shine annabi Muhammad alaihi afdalus salatu wa taslim shi za a fara ba daman ya magana kuma shi za a fara ba daman ya ceto wa yuqalu lahu qul tasma ay tusma was'al tufa sai a ce masa qul tusma faɗi za a ji abin da kake faɗi wasal tufa roki za a baka haka za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa yakhiru sajida daga nan sai manzon Allah ya fadi ya sujada ku duba irin wannan matsayi babban wannan ana magana hadara ita ce babban matsayi da za a kalla kuma wani ya gane cewa ba a wasa gaban Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an ce roki kayi magana za a ji ka roka a baka amma bai fara magana ba sai da ya fadi gaban Allah ya sujada wa على الله ثناء sana'an يثني عليه alaihi ahadun bihi zai yi ma Allah wani yabo a wannan lokacin babu wani da ya taɓa yabon Allah da irin wannan yabon fai kalo irfa rasa sannan a ce mai daga kanka wa yarfa ra'sahu sai daga kansa fa ya kolo rabbi ummati ummati ya ce ya Allah al'ummata al'ummata fa yukhraju lahu thulutha man fi nar min ta dalilin wannan sai a ɗebe cikin al'ummansa wanda duk suke wuta sai a kasa kashi uku a cire kashi ɗaya daga wuta ta dalilin wannan gaba da inda ka ce al'ummanka an baka kashi ɗaya daga cikin wanda suka shiga wuta su fita daga wuta annabi zai tsaya haka nan an ce masa wala sawfa yutika rabbuka fatarda ubangijin ka zai dinga baka har sai ka gamsu ce ni ko bazan gamsu ba matuka akwai sauran mutum ɗaya cikin al'umma ta a wuta sai na yi ta roko har gaba sauran ko ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi Ya mu yawaita wa manzon Allah salati ya gama mana komi ya fito ko ثم يقال له sannan bayan haka na a ce masa kul tusma wasal ba, to ka sau ka ƙara magana za a ji kuma za a baka fa yasirru sajidan sai ƙara faɗuwa ya sujada wa yusni ala Allah sana'an lam yusnihi adu ya ƙara yaban Allah da wani yaban da ba wanda ya taɓa ma Allah shi wa yuqalu irfa ra'saka sai a ce bai daga kanka wa yarfa ra'sahu sai ya ƙara daga kansa wa yaqulu ay rabbi ummati ummati ce ya ubangiji al'umma ta har yanzu wa yukhraju lahu thuluthu akhar min ummati sai a kara fita masa da ɗaya bisa uku kaga yanzu an cire biyu bisa uku saura ɗaya thumma yuqalu lahu sannan a ƙara ce masa qul tusma wa sa'al tu'ta fa yakhiru ya kara faduwa ya sujada wa yuthni ala Allah sana'an lam yuthnihi ahadun ya kara yabon Allah da yabon da ba wanda ya taba yi shi ma wa yuqalu lahu a saka daga karka wa yarfa ra'sahu wa yaqulu ummati ummati ya kara cewa wa yukhraju lahu as-sulusul ba sulusul baqi sai a cire na ƙarshen suma an cire kenan fa qila lil hasan sai aka ce ma hasan al-basri inna aba hamza nasiya rabi'a yuhaddithu bi kaza bi kaza shi ya manta da na hudun ko za a yi na hudu yana cewa kaza yarhamullahu aba hamza nasiya rabi'a yace ya manta ha akwai na rabi'a yace wani ne na hudun qala man laysat lahu hasanatun illa la ilaha illa Allah wanda za a yi na hudu shine wanda bai da komi kwata-kwata bai da wani aikin alkhairi da ya taba yi sai wannan kalman da ya taba faɗi a sa la ilaha illallah wa yaqulu ummati rabbi rabbi ummati annabi ya ce al'ummata shine na hudun da aka ce ba a wadi ba wa yuqalu lahu ya muhammad haula'i yunajjihimullahu bi rahmatihi hatta la yabqa ahadun mimman qala la ilaha illallah ce ya manzon Allah wannan Allah zai tserar da su ne da rahmansa ta yadda ba wanda zai rage a cikin wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah nan ya sha fa inda zalika yaqulu ahlu jahannam anan ne yan wuta za su rika cewa fala na fama lana min shafi'in wala sadiqin hamid kamar magana mutaran da mala ko nan wasu cewa suka yi na banjuwa yi eh, zaura daya biyar za mu yi yi zaura daya wato yan wuta nan da aka zo nan wani malami ya ce shi wannan kalmar da yan wuta suka faɗi fa malana min shafi'in wala sadiqin hamin aka ce yan wuta na faɗin wannan ne lokacin da suka ga kaga na yanzu ba an faɗi wanda ya ce la ilaha illallah ba to asalin abun ya taso ne shi ɗan aljanna na kirki sai ya shiga aljanna da ya shiga aljanna yana cikin jin daɗin shi aljanna sai ya ce ya Allah aka tambaya ana tambaya aljanna ko akwai wata bukata ko akwai wani abu wani ya ce eh shi abin da ya dame shi bai ga abokin shi ba wanda suna tare a duniya yana suna son juna amma bai gan shi ba aljanna sai a ce yana wuta ce to Allah aiko daɗi zai ragu na aljanna ni ba zan ji daɗi sosai ba ba abokina abokina ne muna tare da shi kuma ga shi ban ganshi a cikin aljanna ba daɗin zai ma zai ragu ni daɗi na zai ragu na jin aljanna na daɗin aljanna sai a ce ɗauko shi da dalilin wannan ya dawo aljanna to shi kenan ya dawo aljanna sai wasu ka tambaya ai to wannan shi ba ba gidan wali yake ba su da shahidi ba su da abun nan ba su da sai a ce a'a ya ci albarkacin abokin shi ne na kirki saboda ya yi abota da mutumin kirki mai la ilaha illallah shi bai da komi yana da la ilaha illallah saboda haka ya samu wannan to su ɗan wuta zai su kama kuka daga nan su fashe da kuka su ce fa malana min shafi'in mu ba mu da mai ceto wala sadiqin hamim ba mu da aboki masoyi wanda ma ya tuna da mu saboda ba su yi wuta da masu la ilaha illallah ba faɗa ma suke da la ilaha illallah saboda haka ba za su samu amfani ba amma wanda ya je ko lahira bai da komi in dai la ilaha illallah nan ba ta rushe ba a da zai tsira cikin wannan tadribin rawi da muka karanta wanda ya ruwaito wannan hadisin na hadisul bitsafa da ake magana na kati wancan da yake wuta da aka ce cewa akai kati yake da shi na la ilaha bai da komi sai la ilaha kamar yanzu ne a ce mutum yana da ID card a jiki la ilaha illallah ne ita ce kira ce aka ce ya je a yi mai hisabi a auna mai ya ce ni me za a auna ma ba abin da za a auna ma ni ba da komi ya ce ma Allah ba da komi ya ce shi bai da lada ko kawai akan wuta zaya aka ce kai daidai ka auna ma ce to Allah me za a auna man ni fa ban da komi sai katin nan da ke da la ilaha illallah aka ce ka tafi a sa wannan katin a auna ma yau rana ce ta adalci ba a zalunta kowa tun da ka zo da wannan katin na la ilaha illallah je a sa shi a ma'auni aka ce za a je a sa wannan la ilaha illallah nashi a ma'auni sannan duk zunubin da ya yi da nauyinsu wannan la ilaha illallah sai ta rija yi su ta ce saboda aka yanzu shi kenan tafi aljanna saboda la ilaha illallah to shi mai hadisin da ya kalli wannan abu ya ce kai ne ya kai girman rahama Allah ne ya kai tausayin Allah sai ya mutu kawai daɗi ya kashe shi shi yasa aka ce shi hadisi ɗaya gare saboda wannan hadisin na bifaka shine dalilin mutuwar shi saboda haka mutum ya yi diyan yadda zai yi kalman nan kada ya bari ta lalace mutum ya yi diyan yadda zai yi ya sa Allah taimake shi ya mutu da kalman nan Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon sabati da istiqama Allah ka taimake mu yanda muke faɗin kalmar nan yanzu Allah ka taimake mu marayu a kai mu muturan da zamu bar gidan nan ya zama ita ce ƙarshen maganar mu dan karshen sunayenka ya fito ko الخامس والثمانون عن علي رضي الله رضي الله عنه وكرم وجهه في قوله تعالى له دعوة الحق الله تبارك وتعالى شيني كده دعوة تجسيا دعوة الحق النم يتي قول التوحيد shine la ilaha illallah wannan magana tana da gata ahammiya ya fito ko to ba shi haka nan mun yi biyar kenan ko na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين